zan yi amfani da wannan dama ne mi ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na. Nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano. Zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata. alaikum masu sauraro mu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watsa muku kai tsaye daga birnin Beijing. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen Hadiza Sula Baba NNPC Kwatas a Kaduna tarayyar Najeriya. Ta kuma buƙaci da a gaida mata da kakanta Alhaji Sale Baba. sannan a gaida mata da mahaifinta alhaji sule baba tana gaida mahaifiyarta Hajiya Mariya Sule Baba da kawunta Awal Sale Baba da Ishaq Abdullahi Bena da kuma kannanta Abubakar Baba da Murtala Baba da Ruki Baba da Fatima Baba da Hindatu Baba sai kuma Binta Baba a ƙarshe ta ce tana gaida ni mai gabatar da wannan shiri Fatima Jibril da sauran ma'aikatan sashen Hausa gaba ɗaya na nan gidan rediyon ƙasar sinto mun gode kwarai malama Hadiza Sule Baba da fatan ke ma kina nan cikin ƙoshin lafiya kamar yadda kika aiko da wannan gaisuwa sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen baban gida mai 'yan kunne tudun wada jau jihar Naija tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da gajeren malam gurmu tireda sabuwar kasuwa Rijau da shugaba malam malam mai zanen hula kwalolo da shugaba na ƙasa Yunusa yaro maza bayan mata sai Isa yaro mai buga botul gashuwa da Alhaji Zakar ya mai tsuntsaye da kuma Aminu Kano Kano mai nama Kaduna. da Alhaji Umaru Dogo mai tireda sabuwar kasuwa Rijau. Sai dan fari mai saƙan malfa kaƙi kaƙi bari farin dutse Rijau. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine baban gida mai 'yan kunne tudun wuda Rijau jihar Naija tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin zan karanto gaisuwa da fatan alheri da na karbo daga wajen Comrade Sagir Musbahu Daura Dole. ciyaman muryar talaka jihar katsina tarayyar najeriya Da farko ya buƙaci da a gaida masa da mai girma sarkin yakin Hausa barista Ibrahim Shehu Shema wato gwamnan jihar Katsina da kuma mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman yana gaida kuma mai martaba sarkin Daura Alhaji Umar Faruk Umar da kuma sauran wakilai na majalisar dattawa rukuni uku da jihar ke da su yana gaida 'yan majalisun tarayya goma sha biyar da jihar ke da su da 'yan majalisar dokoki na jihar talatin da 34 da kantomomi talatin da hudu da sauran kungiyoyi da ma'aikata da 'yan kasuwa da malamai da sauransu gaba ɗaya 'yan jihar katsina al'ummar baki ɗaya yana musu fatan alheri yana kuma musu addu'a allah ya albarkaci jihar katsina da najeriya baki ɗaya mai gaishe su shine comrade sagir musbahu daura ciyaman muryar talaka reshen jihar katsina masu sauraro ga faifan da ke bisa injin واروح لمين وانا مالي احد غيرك قهر اني الين الحين قهر اني الين الحين ابيك شرك وخير تخليني واروح لمين وانا مالي احد غير قهر اني الين الحين قهر اني الحين أبيك شرك وخيرك يا هاجرني وجارحني وتاركني مع الأحزان وتاركني مع الأحزان dalla gaisuwa da fatan alheri daga nan sashen hausa na gidan rediyon kasar sin a filinmu na zaɓi sanka na karɓo wannan kati yanzu haka daga wajen hajiya kamariya matar alhaji abbarori likita layin kasuwar mata fage kano ta kuma buƙaci da a gaida mata da fatsima binta matar shugaba sani ɗan kaka mai fanta tana gaida kuma hajaran nuhu sale sojan najeriya mai ritaya da lami habun jomo mai shayi tashar kuka da indon awali gwamna wafa da kuma hafsi da rabi matan dr yusuf sakasin lukuru tana gaida sabuwa da bebi matan bako action mai naira da habiba mai funkasau matar ibrahim wada burntumau sai matan shugaba ali aware garin malam da matan shugaba falalu mai farar ƙasa zaria da matan shugaba umaru mai sai da katin zaɓe su ba da kuma matan shugaba badaru mai gwanjo jimita da matan mutari mai fali waya na ibawa da kuma matan hassan gigin employer 'yan kura sannan ta ce a gaida mata da matan shugaba a wali rimi mai sayar da sabon garin shagamu daga ƙarshe ta ce a gaida mata da mai gidanta alhaji abbarori fage kasuwar mata kano da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su ita ce hajiya kamariya alhaji abbarori likita kasuwar mata fage kano Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Maryam Abubakar Kano tarayyar Najeriya ta kuma buƙaci da gaida mata da Rahamatu Abdullahi Sakkwato da Rashida Kasimu Fajaldu da Fatima Sade Sa'idu Daura Katsina da Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da Nafisa Ahmad Sakkwato birnin Shehu da kuma Halima Jimrau muryar Amurka da Jummai Ali Maiduguri ita ma a muryar Amurka. sannan ta ce tana gaida ma'aikata na sashen hausa na gidan rediyon kasar sin cri da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce maryam abubakar kano tarayyar najeriya kati na gaba kafin guji ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen alhaji gambarin gim alheri matasa club sabon garin gashuwa jihar Yobe tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da matarsa madan Zainabu Abu Gambaringe da Alhaji Hamisu mai kayan miya gashiwa da Habu injiniya moto lagge-lagge da kuma matansa madan Ailo da kuma madan Aisha da fatan kuma suna lafiya sai Alhaji Sama'ila Bala na Alhaji Awwalu da shugaban masu sauraron CRI da kuma Alhaji Biradada na Sarkin Kukuri da kuma Malam Malam Mai Zanen Hula Gololo da Mustapha mai kayan miya gashuwa. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine alhaji gambar ringim alheri matasa club sabon garin gashuwa masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. قلبي عليك وما طريت صار أشيل بخاطري يمكن أشيل بخاطري يمكن وأرضى لو تراضي أنا يا ما صبر قلبي عليك وما طريت فراق أشيل بخاطري

Dalla kada ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen hausa na gidan rediyon ƙasar sin da muke watsa muku kai tsaye daga nan birnin beijing kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen muhammadu dan magaji kafinta lulu shatiman kutuku a ƙaramar hukumar bodunga da kuma muhammadu gandefa ya sabis a jihar sokoto gaba ɗaya sun buƙaci da a gaida musu da shugaba alhaji Lami dan malikin tsafe da ango Dan shagamu makaho tashar rogo da kuma garba aliyu rabashanu tangaza da ali filasko bakanikin mota mare da umar felle shiyar limanci birnin kebbi da muhammadu mai kantin sauki ya wuri da alhaji abubakar zaƙi kambaza ya wuri da kuma malam malam mai zanen hula gwalolo da isiyaku mai taki tudun wada zaria da shugaba umaru kafinta mil goma bodinga sai bello A biliki kwana albarka gusau da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya masu gaishe su su ne Muhammadu dan magaji kafinta Lulu, Shatiman Takatuku Bodinga da kuma Muhammadu Gande Fire Service Sokoto. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Isa Lawan Girgir a Fatiskum jihar Yobe tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da mai martaba sarkin bade alhaji abubakar umar suleiman gaciwa da shugaban zaɓi sanka na ƙasa alhaji sani musa dan hassan da shugaban zaɓi sanka na jihar yobe umaru mai tireda da magun sai shugaban zaɓi sanka na jihar Bauchi Umaru Kyako Gamawa da shugaba baban gida KDD Misau da sakatare gambar ringim gashuwa da shugaba Haladu marshal bakin kasuwa girgir da kuma Sani mai laimu kwanan gadara Fatiskum sai tukur harka tsohon garin Rijau da Adamu Imbi direba girgir. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da shugaba Dr. Muhammadu Yobe kasuwan Jimeta da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Isa Lawan Girgir a Fortiskum jihar Yobe tarayyar Najeriya. Masauraro ku ci faifan da ke bisa injin. ترى طولت ذي اشوفك تلهب قلبي لاخبارك متى الجيه متى متى الجيه ترى طولت في غيابك متى اشوفك تلهب قلبي لاخبارك متى الجيه حبيبي يا بعد عمري معي Madalla. Filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar sun ya karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen Alhaji Abarori likita fage kasuwar mata Kano. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Bala har kalla turakin lambu kantin kwari da Alhaji umar Baban Yara NTC bichi da Alhaji Ali Elvis na Malam Tireda kofar Wambai sai Alhaji Uba mai injin nika ta watsu da shugaba Sani dan kaka mai fanta da ciyaman Rimi Holding Alhaji awol Rimi mai cidda sabon garin Shagamu sai shugaba Abdulhadi sabon garin Rangaza da Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya da Ibrahim Wada Buruntumo Printing Press da kuma Odita Falalu mai farar ƙasa Zaria. Tana gaida mai shari'a Habu Jama mai shayi tashar kuka da Abdullahi Jarumi mai sai da jelar shanu abatuwa da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da ke nan birnin Beijing CRI da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya. Mai gaishe su shine Alhaji Abarori likita fage kasuwar mata Kano. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Usman Shitu Mahuta ɗan dume a jihar Katsina tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da Adamu Aliyu Amo da Habibu Ibrahim Katsina da Zainab Usman Shitu Mahuta da kuma baban gida garin Umaru Sabuwar Nijar. Yana gaida Habibu Abubakar Binnin Bayero da Idris Jinai Tozai da Ibrahim Ma'azu Mada Bakinawa da ɗan Asabe mai fata ya wuri da Sani mai lange-lange yalwa. Yana kuma gaida Badamasi mai sha'i ɗan Nijar sabon wuse da Mahmud Goma dahiru sabon wuse da Usman bin Affan da Maturu. Daga ƙarshe ce yana gaida dukkan ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon CRI da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Usman Shitu Mahuta, karamar hukumar Ɗandume a jihar Katsina tarayyar Najeriya. Yanzu haka gaisuwa da fatan alheri na kar karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum Usaini Dangote Karasuwa ya kuma buƙaci da a gaida masa da wato Isa Lawan Girgir da Yahaya Abubakar Karfi Malumfaci yana kuma gaida Garba na Kolo a Jaura da Hakilu Zamani Almajirawa da Sha'aibu Idris Kofar Fada Balango yana kuma gaida alhaji umar forever gashuwa da adam a adam gashuwa da shamaki ubala gashuwa da kuma bala usman karasuwa da isa ramin hudu hadeja da kuma abba usman adam gashuwa sannan ya ce a gaida masa da hajara kawar usaini dangote karasuwa da malama aishatu matarsa da ke garin karasuwa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su shine usaini dangote karasuwa jihar yobe tarayyar najeriya masauraro ku ji wannan faifan da ke bisa injin وانا ناطر على بابك دخيل عينك متى ترجع لاحبابك يا طول صبري يا طول صبري صبري يا طول صبري وانا ناطر على بابك دخيل عينك متى ترجع لاحبابك يا طول يا طول صبري ذبحني الشوق وتعبني غيابك يا صبر حالي لي كم ليلة ورا ليلة حبيبي وش بقى تالي أبيك تعرفي يا الغالي وش اللي يدور في ببالي أخاف تطول الغيبة كاتي نقبانا كربوش نيدة جوجا الهاجي أمر فو إيفا غشوة ya kuma buƙaci da a gaida masa da farko ya ce ma'aikatan sashen hausa na gidan rediyon gasar cri da fatan kowa yana nan cikin ƙoshin lafiya sannan yana son a gaida masa da badamasi aliyu rijiyar lemo kano da buba mai goro shugaban zaɓi sanka na gashuwa da garba na kwalo a jaura da kuma adam a adam gashuwa yana gaida adam muhammad gitte chadi da Adamu Aliyu Ungulde da kuma Shamaki Ubale mai lalle kasuwar gashuwa. Yana gaida Isa Ramin Hudu Hadeja da kuma Yusuf Muhammad Gagarawa da Yusuf Babaji Jalam da Aminu Alhaji Bukhari da Kwaro Jamhuriyar Nijar da kuma Umar Idris Askira da Rilwanu Tijjani Askira da Usaini Dangote Karasuwa da Comrade Bala Usman Karasuwa da kuma Muhammad Ibrahim Macina sai isa mai kati gashuwa a ƙarshe ya ce yana gaida zainab muhammad abubakar da ramatu isa wanke da kuma yusuf abdullahi sai fatima lui na sashen hausa da fatan dukkansu sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine alhaji umar forever gashuwa jihar yobe tarayyar najeriya kati na gaba a cikin shirin filin zaɓi sanka daga nan sashen hausa na gidan rediyon ƙasar sin na karɓo shi ne kai tsaye daga wajen mai sauraron mu na yau da kullum shugaba na madina yahaya da kar senegal ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba bello abubakar malam gero da amadu na madina da iyalansa a tingeri kamaru sai baban dubu a yokaduma kamaru da kuma ma'ajin ƙungiya alhaji abdulrazak kambaza mai atamfa kasuwar yawuri najeriya sai alhaji munka ilu galim kamaru da kuma salihu kala galim kamaru da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba na madina yahaya dakar senegal kati na gaba wanda da shi ne zan rufe shirin namu na yau na karbo shi ne daga wajen mk mai kano kuka daya gama kano ya kuma buƙaci da a gaida masa da injiniya mai dan makuci sakataren zaɓi-sanka na mai yama jihar kebbi da kuma zaƙi ɗan kwanci sakataren jin daɗi na jihar kebbi sai lawan ono mayankan jimaita a jihar adamawa da shugaban ƙungiyar zaɓi-sanka na ƙaramar hukumar kumbotso malam umar mai goro mariri sai kuma malam malam mai zanen hula gwalolo a jihar bauchi da alhaji bala mai katako na ibawa 'yan katako kano da salisu doron kudi uban manira kasuwar 'yan kaba kano da shehu baya ji dan kungiyar zaɓi sanka da abubakar ladan phcn jihar adamawa daga ƙarshe yana gaida hajiya ingin dawo mai masa kuci a jihar kebbi Mai gaishe su shine MK mai Kano kuka daya gama Kano da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Da haka muka kammala shirin namu na yau na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kamar kullum Jamila ta sada ni da ku ni Fatima Inuwa Jibril na karanto muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Allah ya ba mu alherinsa Allahumma amin. गाली सोनी सोनी अखियों वाली दिल दे जाया दे जा रे हमको तू गाली हम तेरे गुड़िए जो कर ले पूरा बदन तेरा रंग दिया मैं पे चढ़ जावा तू बोल अभी मर जावा मैं तुझसे अगर डर जावा दिल नाम तेरे कर जावा याद रखना मेरा कहना ये दिल जाने हैं हम तेरे दीवाने हैं हम आशिक मस्ता से दूर खड़ी है दिल के नजदीक बड़ी है आलग जा गले तो किसी बहाने से बहाने से बहाने से बड़ी मस्ती तुझे चढ़ी है हर लड़की दूर खड़ी है मैं आ गई फिर भी तेरे बुलाने से बुलाने से सोच कर था तुझे आना आकर वापस ना जाना हम तेरे दीवार मस्ताने